mai gida mai gida kai ma ka sani ina da ina ka taɓa zuwa farauta a mai gida na shiga daji an fara da bannan tarayya abuja na shiga yin gwari Legas na kaɗa tagara nan kaduna na zaga kuja mafada arna nasara na shiga dogon dawa bauchi kuma mai gida da ni aka shege kafasa kano ce dai ban taba zuwa ba to me yasa baka taba yin farauta a kano ba to mai gida ban taba farauta a Kano ba saboda ka gane ka san ina koyi da kai saboda eh asawa da kuma eh dagus suna tanewa da cewa eh janzare ne a cikin allurar zuge tsaron zasi daga nan kuma eh makiyasi su ga eh sun